jagorar La Liga ta kasar Spain Barcelona ta sake shan kashi a wannan makon sa'ad da Valencia ta bi ta har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya. Ƙwallo ɗaya da Lionel Messi ya jefa wa Barcelona ta cike ƙwallaye ɗari biyar cif da ya jefa a tarihinsa na kwallon ƙafa, sai dai ba wata doguwar murna domin ko ƙungiyar tasu ta sha kashi ne a karo na uku a jere da juna a gasar wasan na La Liga kuma karo na hudu kenan da take shan kashi a wasannin ta hudu da ta buga a jere. Barcelona ta soma wannan watan na Afrilu ne da tazarar maki tara a teburin gasar ta La Liga, amma kuma ta fara fuskantar kuma baya tun sa'ad da Real Madrid ta mayar da bashin dukan da aka yi mata a El Clasico mai zafi, wanda shine farkon soma shan kashinta. Yanzu haka dai Atletico Madrid da ta fitar da Barcelona a gasar zakarin Turai a tsakiyar mako ta daidaita da ita a yawan maki wurin gasar ta La Liga bayan da ita kuma ta doke Granada da ci uku da nema a jiya Lahadi. Duk ƙungiyoyin biyu na da maki shida ne, amma Barcelona ce a sama da mafi yawan ƙwallaye, yayin da Real Madrid da ta lallasa tafi da ci biyar da ɗaya take ta uku da maki biyar wato bambancin maki ɗaya talke na a tsakaninsu, lamarin da ya ƙara zafafa takarar lashe kofin gasar ta La Liga, yayin da ya rage saura wasanni biyar biyar a karawar. A ƙasar Italiya kuma Juventus na ƙara matsawa a fafutukar lashe kofin gasar Serie A karo na biyar a jere bayan da a ƙarshen makon nan ta doke Falemo da ci hudu da nema. Yanzu haka dai Juventus na saman teburin gasar ne da maki 79 tare da tazarar maki tara tsakaninta da Napoli da ke binta da maki 70 bayan da ita kuma ta sha kashi a gidan Inter Milan da ci biyu da nema. Roma ce ta uku a cikin gasar da maki 65 bayan da ta yi kunnen doki da Atlanta da ci uku da uku. A Ingila kuma, yadda Manchester City ta samu ɗagawa saman teburin Premier zuwa matakin ta na uku sakamakon doke Chelsea da ta yi da ci uku da nema a ƙarshen wannan makon, Arsenal ta kasa damarta ta koma matsayin na uku da take a kai.